أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 76 a cikin karatun mu na izziya a yau bakwai ga watan jimadar ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam, ta 1435 wadda sai daidai ga takwas ga watan biyar a eh, takwas ga watan uku a shekara ta dubu na shekara ta 2014 a a wancan darasin mun fara babi na tara shine a babin ciniki albabu tafi'u fil bayt mun mun yi tarifin ciniki a da kan cewa shi ne musayar dukiya da dukiya ta fuskar da za ta tabbatar ma da wanda suka yi musayar mallakar abin da suka yi cinikin da shi mun faɗi rukunansa a kan cewa rukun yana da rukunai guda hudu su ne masu kulla ciniki da sigar da kuma abin da ake kulla cinikin a kan. masu kulla ciniki shine mai tsaye, mai sayarwa da mai saye abinda ake kulla ciniki a kansa kuwa abinda ake abinda mai abinda mai sayarwa yake bayarwa da abinda mai bayarwa yake bayarwa shine a saman wal musman sannan na uku kuma shine siga shi siga shine duk abinda yake nuni ga yarda na kowanne daga cikin shi a mun faɗi dalilan a kowanne daga cikin waɗannan a a cikin siga mun yi bayanin cewa siga za ta iya tuwa iri biyu a sigatul shi shine ta ce na sayar mai ta kuma ya ce na saya ko kuma a sigatul shi shine aiki wanda yake nuna an sami yarjejeniya an sami yarjewar kowanne daga cikin masu cinikin ne muka ce abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai na ingancin bai'ul mu'afa cinikin a ka bayar ka karba ba tare da an yi wani lafazi ba kamar yanzu da yake faruwa da yawa daga cikin wuraren a wuraren a kantina manya za ka je ka ɗauko abubuwa kana zuwa baka ce ma mai karɓar kuɗi komai ba kawai sai ya ɗauka ya lissafi ya lissafi sai kawai ce kaza nan sai kuma sai ka bashi ba tare da kan cewa ka saya ya ce eh na saya to ba ni kuɗi ke sai ka bashi ba tare da wannan ba kawai ɗaukan da kai da kuma ajiye masa kuɗin da kai wannan nuni ne kan cewa kowa ya yarda sai ka yarda da ka ɗauka shi ya yarda da ya karɓi wannan kuɗi ita siga ba ibada ba ce ba a ce Allah bai sanya mana ibadar a lafazi da siga ba kamar karatun kamar sallah da ake mana ibadar cewa ba za mu buɗe ta sai da Allahu akbar haramar sallah sai da Allahu akbar to ciniki kuwa kulla shi ba sai an yi lafazi ba sai da wani lafazi wanda Allah ya sanya mana shi shine zan ibada da Allah da wannan lafazin ba a ba ta mana wannan ba Allah abin da ta'ala ya abin Allah ta'ala ya ce kada mu ci dukiyar mu ta hanyar ƙarya sai dai in ta hanyar kasuwanci ne wanda aka gina a bisa yarjewa tsakanin kowanne daga cikin masu kulla ciniki to duk abin da zai nuni ga cewa an yarda to shi kenan ciniki ya kulle mun ce menene sharaɗin masu kulla ciniki wanda zai kulla ciniki kowa zai iya kulla ciniki ko ko sai ya fanti da waɗansu sharuɗa mun ambaci sharuɗa inda sharuɗa muka faɗa sharaɗin mai kulla ciniki al'aqid mai sayarwa ko mai saye na'am mumayyizi to eh, mai hankali ahsan mai hankali al'aqli mhm. na'am eh ya zama to mai mallaka ne ya zama to mai mallakar abun ne mhm. na'am ko da yake gaskiya mallaka suna sace a cikin sharaɗin al-maqut alaihi abin da ake kullace mutum da shi amma shi ne tsaye shi al'afir ana nuna da wata sifa ce zai iya shiga ya yi ciniki dole ya zama to mukallafi ma'ana ya zama to yana da hankali kuma ya zama to baligi saboda haka wannan sharafi wani jinsi ya fitar ya fitar da wani jinsi mahaukaci mahaukaci ba zai yi ciniki ba yaro ba zai yi ciniki ba ko ba haka ba da tsoho wanda ya rude ba zai yi ciniki ba saboda shi ma rashin al'aqli bayan hankali kuma fa sai wani sharadi bayan taklifi na'am shi shine ayati da ciki al'aql ya hada al-qulub wal aql al-taklif ya hada al-qulub wal aql taklif ya hada balaga da hankali na'am ya zamanto eh shi ma ai saboda rashin hankali ne saboda rashin hankali aka ce mai maye cinikinsa ba zai kullu ba bayan waɗannan sai wani sharafi ne a التمييز فيما يرى في عقل ne na mako da alaiki furriya dole ya zamanto yana da 'yan domin in bawa ne ba su da mallakar abin da yake da shi bawa ba zai iya kulla ciniki ba ba zai iya sayar da abin da yake da shi ba ba zai iya sayarwa ba to sai kuma wane ne na karshe don sharuɗan dama guda hudu ne an rushe ya zama tuna da kintuwar hankali ma'ana abin da ake nufi da an rushe yana iya tasarrufi a cikin dukiya tasarrufi na masu hankali masu sami ciwon dukiya wato ba za ka ba shi kuɗi bai je ya fatar a cikin aikin hasha ko kuma ya je ya fatar a cikin abin da ba shi da wani amfani saboda haka ko da mutum ne idan aka yi wa mutum hajar wanda yake ba shi da rushud ne wanda aka yi masa hajar aka hana shi tasarrufi aka hana shi amfani da dukiyarsa ana yi ma mutum hajaru a hana shi yin tasarrufi cikin dukiyarsa saboda ma'ana biyu in ma saboda maslahar kansa ko in ma saboda maslahar waninsa wanda ake masa hajjaru saboda maslahar kansa shine wanda yake yaro ko da yana da tamyizi amma bai san maslahar kansa ba to sai a hana shi tasarrufi idan ya je yayi ciniki sai a ce cinikin nan bai kullu ba sai idan waliyin sa yayi izini hmm? sai idan waliyin sa yayi izini to kun ga wannan an hana shi tasarrufi saboda maslahar kansa haka zalika a wanda yake tafihi wanda yake baligi ne yana da hankalinsa amma tafihi ne bai san ciwon kansa ba dole dole ne idan ya je zai yi ciniki zai za a cike shi saboda bai san imar bai san muhimmanci bai san zafin amfani, bai san amfanin dukiya ba to wannan aka shi ma ana masa hajjar saboda maslahar kansa akwai kuma wanda ake masa hajaru saboda maslahar ka wanda ake masa hajaru saboda maslahar ka shine mukmisi mukmisi wanda yake bashinsa ya fi yawan dukiyarsa bashinsa ya kere dukiyarsa ana bin sa bashi da da za a raba, da za a sai da duk abin da ya mallaka ba zai biya bashi to wannan sai a yi masa hajaru a ce duk ciniki ba zai yi wani ciniki ba sai da idan sai da izinin waɗanda suke bin sa bashi ba zai sayar da wata a tasa ba sai da izinin wanda suke bin sa bashi in suka je in suka kai ƙara suka ce to wani fa bashin sa yayi yawa ko ba su da abin da zai iya biya saboda haka muna so alkali kai masa hajjar to sai alƙali ya hukunci da kan cewa wannan mahjur ne ma'ana an hana shi tasarrufi to ka gani dan me aka hana shi tasarrufi saboda ne saboda maslahar waɗansu saboda maslahar mutane idan ya ci gaba zai cuci mutane saboda kudin dukkan abin da ya mallaka ta zama mallakar waɗansu ne ba nasa bane to amma ba za a matsa masa ba yanda za a hana shi abin da yake na larurar rayuwa ne to haka za a bar masa gida wanda yake zai iya a killace shi ya masa sutura da shi da iyalinsa da abinci daidai gwargwado da abin hawa na daidai gwargwado in yana da motoci goma sai a sayar da da sai a sayar da guda a masa guda biyu ɗaya tasa ɗaya ta hidimar iyalinsa ko ga yadda istihadin al'ali ya gani to wannan shine al-mahdur to shi ma ba shi da al-mahdur bai fita sharaɗin wato ya ba shi da aliyya ba shi da cikakken sharaɗin kulla shi dan ba zai iya siye ba ba zai iya sayarwa ba sai idan masu bin ba bashi sun bashi izini to sai al-maqud alayhi shi ko abin da ake kulla cinikin akai shi ma yana da sharuɗa shine muka fara su a muka ambata al-maqud alayhi yace wa yushtaratu fihi ma khamsatu shurut akwai ana shartanta sharafi guda biyar akan abin da ake kulla ciniki akan su sune as-saman wal musman as-saman shine abin da al-mushtari yake bayarwa bi abin da mai saye yake bayarwa al-musman shine abin da al-ba'i'u yake bayarwa mai sayarwa yake bayarwa to da kaga za a الثمن وال اذا اكا اذا اكا اكا مسايا تكانن الثمن والمثمن wannan shine mutlaqul bayt wani lokaci da to musman da musman ne kamar ba ni gishiri in ba saman da ka gaba da kuɗi ba ne to shi ma wannan ciniki ne wani lokaci zai to saman bi saman kuɗi da kuɗi wannan ne ake ce masa eh canji kenan far eh shine far to kowanne kuma yana da irin sharuɗan to shi al-maqut alayhi ko saman ne ko mutman ne yana da sharuɗa guda biyar na farkon su yace at-tahara tsarki tsarki ma'ana sifa da shari'a take hukunta ta akan abu akan akan abu akan wani zaki kan cewar wannan wato za a iya an yi hukunci a kan wato sifa ce ta hukunci da ake hukunci da ita a kan abu kan cewar shi mai tsarki ne ma'ana ba na jasa ne. ba na jasa ne ba ba ne. abin da sa a sahara tunan ta zama to na al alaihi saboda idan ba ba ne, to zai zama to najasa to shi ko najasa dauɗa ne ita kuma dauɗa. Allah ta'ala ya ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta musu tsarkakan abubuwa kuma yana haramta musu abubuwa waɗanda suke masu dauɗa masu cutarwa al-khaba'ith jam'u khabith shine kishiyar at-tayyib kishiyar mai kyau dukkan najasa khabith ce domin dukkan najasa sifa ce wadda take rai yana kinta saboda bacinta da ganin abin da yake wato dauɗa ne to wannan ne ya sanya dalilin da ba a bai halatta kai kulla ciniki da abin da yake bai tsanci da sifar sahara ba yace fala ya juzu una najisin dan haka cinikin sayar da najasa baya halatta Kana adira kamar taroto kamar bayan gida na mutum al'adira ne bayan gida na mutum kenan kaga shi bayan gida na mutum wannan najisul aini ainihin na najasa ne ba zaman ba wani abu ne ya mayar da shi na jasar ba shi na kisul aini ne to bai halatta a cinikinsa ba bai halatta ka sayar da shi ba don haka ba za ka sayar da da ba za ka sayar da da da da bayan gida ba ba za ka sayar da alkanzir ba saboda alkanzir na jasa ne fa innahu rijis Allah haka haka Allah madaukakin sarki yace a cikin suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis kaga Allah yace fa innahu rijis innahu yana komawa a zahirin zamirin yana komawa ya zuwa ga shi lahma khinzir din nan shi naman al-khinzir najasa ne kuma Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir a kudubarsa da ya yi salawatu lahi wa salamu alai a lokacin fatahun makka ya ce inna allaha wa rasulahu harrama a wata riwayar harrama alaikumul maitata wal khinzir wal khamr wal asnaf inna allaha wa rasulahu harrama alaikumul khamra wal khinzir wal maitata wal asnaf Allah da manzansa sun haramta muku giya da alkhinzir da mushe da kuma al'asnam su ne a gumaka sai mutane suka ce ya rasulallah a ra'aita shukuman maita suka ce ya rasulallah yaya kuma da kitsan mushi fa innaha tukla biha sukun wa tudhanu wa yudhanu biha fa innaha yukla biha sukun wa yudhanu biha al-julub wa yastasbihu biha biha an-nas domin shi wannan kiɗan ana shafe ana shafe katakon kwale-kwale don kada ya abin kada ya sha ruwa kada ya sha ruwa ya nufi kuma ana shafe fata da shi domin fata ke laushi ko mutane suna amfani da shi su yi lagwani da shi su sanya shi lagwani yi fitila da shi domin a da babu ba tandar balantana lantarki sauraka bai ake amfani da shi To aka samu mushe sai su in aka samu mushe sai a amfani da da da kitsan a mai da shi kamar kakide a mai da shi kakide sai a sanya lagwani a ciki ciki ya tsakiya sai a yi fitila da shi abu ne wanda mutane suke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la huwa haram yace a a haramun ne شو هو حرام ثم لاجله الانتفاء سوف البيع إيه؟ في مثال هنا اقول الجمهور كتب عندما جنى كان البيع ان الله حرم عليكم بيتا في ان الله ورسوله حرم عليكم بيع الخمر والخنزير شنيكين ما كان اكن شنيكين اكن كيد ودن ابوها باقي الانتفاع منه عند الانتفاع معلوم كيف باع انتفاع باع مقامي به فالنسي صلى الله عليه وسلم يتقاتل الله اليهود لما حرم عليهم رما آه، حرم رما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه يا عند الله حرم كانوا شين شين كتن موشي كيف كان a zagon wato sai suka narkar da shi suka sayar da shi suka ci dukiyar ai ba su ci dukiyar ba su ci wa min al wa min al baqari wa min al ibni wal wa ala alladhina hadu harramna كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا تكاجني الله يأتي أي حرم كامل مو واتو كده na wato min al-ibli wa min al-baqari wal ghanam na wato shanu da kuma tumakai to da suka ce ai sai suka ce to aiki aka hana ya ce an ce kar mutum sai suka yi kasan yahudawa da iya iya dabara ta saban Allah iya dabara ta saban Allah ba dabara ta kauce ma abinda Allah baya so ba a dabara ta yin abinda Allah yake so sai a zo ta hanyar aiki sai suka je sai suka narkar da kitan sai suka rinka kai riba da mutane kudin kuma sai su ci ai ba su ci ba ko kudin su ci to sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce qatala Allahu al-yawm Allah ya kine mu yanda ba su ji tsoron Allah ba shine a wata riwayar ta wannan hadisin ya zo da ziyada inna Allah idza harrama shay'an ala qaumin harrama alaihim thamanahu ko ko kuma a harrama alaihim akla thamanihi Allah idan ya haramta ma mutane wani abu to sai ya haramta musu cin tumunin sa abinda aka sayar da wannan abu to kun ga wannan hadisin ya ambaci abubuwa guda hudu alhamu giya wal khinzir da lamar al khinzir wal maita da mushe wal asnam da gunki gumaka to wannan hadisin malamai sun kafa hujja da shi wajen cewa wannan sharadin abin da za a kai zaman to tsahiri ne to kaga dai alhamd wannan babu iskal dan kaulin jamahirul ulama cewa giya na jasa haka zalika al-khinzir da nassin al-qur'ani haka zalika al-maita ita ma a najasa ce domin haka ne ma Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma ihadin dubila faqad tahura dukkan wata wato fata ta mushe idan aka je mai ta ta zama to mai sarki to kaga inda a ce jimar ba ita tsarkar da inda ake mai tsarki ce jimar ba za ta ta zama ta zama mai tsarki ba wanda ya nuna kan cewa kenan almaita na jasa to al'asnam fa gunki yanzu mutum ya taɓa gunki sai ya sake alwala a sai ya wanke hannunsa ya taɓa na jasa gunki na jasa ne eh na'am najasa ne ko to amma kuma ya amma kuma ba za amma an aka taba shi ba zai ba mutum ba zai ba zai sa mutum ya jasa. eh ahsan najasa ce ma'anawiya najasa ce ma'anawiya tunda Allah ya yi nufi akan cewa fajtanibur rijsa min al-awsan gumata najasa ne tunda gashi Allah ta'ala ya ce ku bar ku nisanci najasa su ne gumata min al-awsan min dinnan bayaniya ce ijtanibur rijsa hiya al ku nisanci najasa su ne wannan najasa ke ce gumaka to najasar da ake nufi jasa ce ma'anawiya kan cewa duk wanda ya rike ta tamkar ya rike abu wanda yake kazanta amma ba wai shi a kan kansa in ya taba shi, ya wato sai ya wanke hannunsa da ya taba najasa an fahimta to wannan hadisin kun ga asali ne ya haɗa nau'in najasa biyu najasa hissiya wadda take in ka taɓa ta za ta ɓata jikinka da kuma najasa ta ma'anawiya wadda ke ta ma'ana ce to wannan hadisin ya nuna kan cewa dukkan abin da ya kwanci na najasa ba za ka sayar da shi ba haramun ne ba za ka ci ba za ka ci shi ba ba za ka ci munin haram domin shine ma'anar hana cinikin wato hana ci daga wannan saboda aka kaga masu sai da gumaka masu sai da gumaka kaga sun ɗauki wannan za ga sun je an zo irin an je an yi wani sassaƙe sassaƙe da aka kawo shi daga benin sai ka ɗauka kawai wai a iya wato dabara ce ta zane nan ko kila sun sassaƙa wani gunki ne da yake da suna a can benin an kawo maka saboda turawa suna zuwa wajen ka suna sayan kaya kai kuma ka zo kana sayar da shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na sallallahu alaihi wasallam ya hana kuna ga da yawa mutanen mutum shi suna cikin kuma wa'annan abubuwa to rashin sani ne su? wannan kada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cikin su illar shi ne najasa ce ma'anawiya don haka duk abin da zaka sayar dole ya zama to zahiri don haka abin da yake najasatul ain ba za ka sayar da shi ba to anan mun yi maganar cewa malamai sun yi magana akan sayar da kaki ya halarta a cinikin taki to malamai tafsiri suke taki iri biyu ne akwai taki mai tsarki akwai taki na najasa taki mai tsarki shi ne takin da aka yi daga sarrosan dabbar da yake ya halatta a cinamanta domin duk dabbar da ya halatta a cinamanta to da bawalinta da bayan gidanta hiri ne ko na jasa ne eh ne mai tsarki ne saboda haka kashin awaki mai tsarki ne kashin dabbo a kashin a shanu da raƙuma kashin kaji duk mai tsarki ne saboda haka kashin da aka yi daga wannan babu iskali tsahiri ne saboda haka ya cika sharaɗin a sahara wanda yake sharaɗi ne na abin da za a sayar don haka ya halatta ko bai halatta ba ya halatta a kai da shi ko bai halatta ba ya halatta to sai taki wanda yake na jasa, to shi taki wanda yake shi ne a kamar kamar takin da ake da takin da bayan gidan mutane kamar irin a an yi yasasshen da an je an sanya bayan gida ya bushe sai a mai da shi taki to shi wannan kaga na jasa ne ainihin تولم يا حلت تفوجي حلت نعم دي يا دوا تفكا ما تي متى هيدما اكي متى هيدما ما لا اكي متى هيدما تاني Thank kika mai da shi taki ya ake ya za su mai da shi taki kamar yadda in dai ainihin najasa ne ai ba wani duk wata hidima da suke masa inda ta ce idan suka sarrafa shi ya zama to aka sanya masa waɗansu abubuwa ya canja daga sifarsa ta najasa yadda in ka gan shi ba za ka ga ainihin bayan gidan ba sai dai ka ga wani abu daban kamar yadda za a sanya shi ya zamanto sinadarin da za a yi takin da haɗa waɗansu abubuwa na kimikal ya canza kamarsa to a bisa ƙaunin da malamai suke cewa ita na jasa idan ta jirkita idan ta jirkita ta zamanto ta zamanto sifarta ta zamanto daban ta kauce daga ainihin sifarta ta najasa to hukuncin dama ana cewa hukunci yana kewayawa ne tare da dalilinsa Tun da dalilin da najasar ya kau shine ta ya canza da hukuncin ta ya canza to sai suka yi fatawa da halarcin irin wannan amma idan ainin najasar yana nan sai ma dai tsara wani abu aka yi to a nan wajen akwai tafsil wajen malam malaman hanafiya sun halarta suka ce domin a lokacin nan alal misali ne ainihin najasar yana nan amma an ƙara amma ya canza shine kamar a ƙara masa turbaya ko kuma a haɗo da wata fauda ko wani chemical wanda ya zama to wannan bayan gidan ba zai wato in an gan shi ba za a ce wannan bayan gida ba ne sai dai a ce wannan taki ne ya zama to tabi'i ne bi ne to kuma masu shari'a suna cewa a tabi'u tabi ne bi mabiyi ne ba shi ne asalin abin ba abin ya canza to sai suka ce tun da mabiyi ne to ya halatta aiki yi jinsa a bisa wani shi ne masabar hanafiya malikiya kuma suka ce saboda larura sai a yi cinikin saboda da bukata idan domin ba abin da zai sa a kyale taki na wato a wanda yake mai tsarki shi ne na kamar dabbobin gida a je zuwa ga taki wanda yake na bayan gidan mutane amfani da shi sai idan bukata ce ta sanya to suka ce bisa larura ya halatta wannan kauli ne a mazhabar malikiya kuma wanda yake shine mai tufa ma ya tafi a kanta ya ce wa rahazu wa rahasu fi zabli yadbarura malamai sun yi rufsa kan wato azabal shine wato taki wanda yake yana kunshe da bayan gida bayan gida wanda yake na najasa malamai sun yi rufsa akan a sayar da shi lid darura saboda saboda bukata matsananciya ad-darura anan wajen abin da suke nufi da ita al-hajatul amma kowa yana bukatar ta shine mutanen gari gaba ki duk manomi yana bukatar ta saboda ka yadda bukata ta zamanto ta gani kowa da kowa ta zamanto larura الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة قاعدة تتمع لمن فكر بكاتا ودي تحقق قوة لقوة سيأبات matsayin larura. duk da yake ita bukata ba ta kai matsayin larura saboda haka amma mafiya yawan malamai sun ba a cin bai halatta ba saboda a cewa saboda wannan ayat cewa ya harimu alaihim al-faba'i Allah ya haramta musu al-faba'i kuma wannan abin da yake a a najasa ce ta ana ganinta wannan habib ce najasa a halatta ba haramun ce wannan shine masabar hanabila da ash-shafi'iyya kuma shine mafiya malaman malikiya ma a ne kauli a matsabar malikiya duk da yake sun yi fatawa a matsabar kamar yadda na ambata muku bisa larura ya halatta a sayar ce, wala layin la yumkinu tatahiruhu haka zalika bai halatta a yi cinikin almutanajjis wanda ya zamanto najasa ta ɓata shi ba ya shafi da najasa la yumkinu tatahiruhu amma ba kowane mutanajjis bane ba kowane abin da najasa ta same shi bane sai idan ba zai yi wa tsarkake shi ba ka kazzaiki kamar mai mai wanda yake na ruwa ba ne ba ne. yanzu alal misali idan mai a man gyada ko man ko man kaɗanya idan yaro bayan an ɗauko bayan gidan yaro sai kawai famfas ya faɗa cikin man gyada aka cire famfas amma kuma ga bayan gida na a cikin manya za a iya tacewa raga shi man gida ba na jasa ba ne ko amma jiki ya ɓaci da na jaka. shi ne jiki ya ɓaci da na jaka. wannan najis wannan mutanajjis hannun cin tafsiruhu za a iya tsarkake shi ba yi ba zai yi ba ko ka sa ruwa ko ka sa mai da yawa ka ƙara masa duron ɗaya na mai ka san dai wannan da jihar suna da to a wannan shi ma suka ce bai halatta ba me illar saboda babu wannan istiya eh, sharfi na tsahara to idan najis ne yumkinu tafhiruhu ya ɓaci da najasa amma za a iya sarkace shi shi wannan za a iya cinikin za a iya sayar da shi ko ba za a iya sayar da shi ba kama alal misali kato a a kashin fuda kashin fuda a kaya a kasuwa kana sayarwa rannan ɗanka sai ya zo sai ya fi tsari a kan ɗaya a ce alal misali harsa ce ta rawan kasan harsa idan aka wanke ta shi ke to in ka wanke kima ta tafi in ka bata haka kuma ga ga fitsari ana gani wataƙila in ya bushe ya dan alamar kawai dan dabbara dabbara to kaga wannan mutanen jiki amma za a iya tsarkake shi ko ba za a iya tsarkake shi ba za a iya tsarkake shi na'am in ya bushe shi kenan to tunda za a iya tsarkake shi ya halatta a da shi ko bai halatta ba eh ya halatta amma mutlaqan ko da kai da kaidi da kaidi sai ka bayyana don wannan bawalin da aka yi aibi ne aibi ne dole sai da sharafi za a halatta a sayar da mu almutanajji allazi yumkinu tafsiruhu bi shartil bayan da sharafin kai bayani dan saboda man ghashsha falaysa minna wanda yayi algus baya da cikin dan kaci bayani yana da cikin algus inda ba an yi wani dan dabbar dabbar ne babu komai wannan a saboda eh, eh, eh, a doguwar ajiya ce kaga yana rufa aibi kenan kaga yayi albus tun da yakin da zai faɗa abin da ya faru sai ta to a mumini ne san albarka cikin jirgin sai to bawa Allah kaga wannan da take gani wannan dabbar dabbar kaga yaron nan da take gani shine ya bawa ne amma an kaji za ka iya wankewa kai amfani da shi in za ka kira ka kira abinda muke sayar da sabo a kasuwa wanda ba abin da ya same shi kaza amma tun da wannan ta faru tun daga abin da ya faru zan iya rage maka nawa za ka saya ka gani wata kila sai ya sai ya zaftare <laughs> amma da ba gaya masa sai ya bada kuɗin abin da yake sayi hmm. to kun ga wannan shi ne sharaɗi na farko dole abin da za ka sayar ya zama to fahiran mai tsarki ne naka abin da yake ba mai tsarki ba bai halatta ka sayar da shi ba mun yi maganar mun yi maganar jini jini na jaka a bisa sahihin maganar malamai mutane suna tambayar jini da masu kiwon kaji suke ta suna zuwa mai yanka jini sunan da kuke gani ke in ya daskare sai a kayar musu da shi sai su rinka haɗa shi a cikin abincin kaji suna ba su to akwai kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana saman dam hadisin abu zuhaifa saman dam kudin jini akwai matsala biyu a nan shi sayar da jinin da kuma ciyar da kajin da wannan jinin na farko dai sayar da jinin tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana kudin jini cin kuɗin jini na ka bai halatta a sayar ba bai halatta a sayar ba saboda wannan hadisi a buhari ne. matsala ta biyu kuma sanya wannan abin a cikin abincin kaji domin san hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da suke magana akan aljallala ko aljallala dabba mai cin bayan gidan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman ya zo a hadisai da dama wanda yake yawan su ya kai hadisin ya zamanto haka bal waɗansu daga cikin imamu kirmidi ya inganta waɗansu daga cikin wayoyi to illar shine cin da take yi na najasa to malamai sun yi tafsir sun ce wanda abin da ake nufi da aljallala a larabci shine wanda yake galibin abin da take ci shine wannan bayan gidan wanda har idan aka yanka ta naman za ta gina wani na bayan gida eh ungulu a ungulu da ai ita da ita ina ba ta daga cikin ki ba ita ma'ai na cikin tana cin mushe ma tana cikin mushe ita dama akwai ai ba halitta ba amma ana magana kamar kaza ne akwai wata kaza da suke za a ga ta haka eh ko agwagwa ma to idan ta ci in ta zama da wannan sifar ya take to shine suke suke tafsir suke cewa idan cin ta kaɗan ne Yadda har idan aka yanka ba za a ji nama yana warin bayan gida yana warin najasar ba to ba jallala ba jallala ita ce wanda yake galibin abin ciki kenan yadda har aka yanka ta naman ba za a iya cin sai an yi tsawanci sannan za a iya ci saboda warin bayan gida ita ce aljallala to a bisa wannan suka ce idan kawai kana dan ci ne kaɗan amma galibin sa tahiri ne wannan ba ta lalata ba ta iya cin naman to a bisa wannan sai waɗansu malamai na wannan zamani ne daga cikin fatoyin malaman azhar da suka yi kan cewa kaji da ake ciyar da su da irin wannan babu ne ci a ciki inda shi su jinin da ake ɗan sanya musu juzu'i ne na abincin ba shi ne galibin abincin nasu ba ana haɗa shi ne domin ya ba su kayan gina jikin da ake bukata na protein kuma su ba halam mu ne aka haramta mana cin jini su ba haramta musu cin jini ba da mu halatta haramcin jini din gare mu yake ba ga dabbobi ba saboda haka suke suke fatawar da kan cewar ya halatta in istinadi da fatawar safanon duk da yake a cikin sun ɗauko da ba daga cikin dafan malikiya ba ne ban duba cikin tafan malikiya na ga wannan fatawa ba a cewar an tabbiye shi akan an tabbiye shi akan rago da ya sha nonon ta matar asangir eh, an fahimta da ya sama ta alfangir ha yo alade yana yawo a cikin yana yawo a cikin tumaki musamman musamman dan akuya mai kankan ba wataƙila sai ya kama nonon alabi ya ta. eh an tambaye shi can cewa mai ya hukuncin wannan yake ta ba ku komi sai a Tun da naman ya yi istihala ya canza ya zama wani abu daban ba alfanjir ba ne ni idan muka zo za mu ci naman ba mu ci alfanjir ba mun ci naman rago ne to Allahu alam da wannan fatawa kamar yadda nake al'uhda ban ganta a cikin zafin malikiya ba don wanda da suke wannan fatawa sun yi istinadi ga wannan fatawa ta sunun da suka ɗauko ta daga cikin littafi ba cikin zafin malikiya ba amma insha Allah zan tabbatar da ita a darasi na gaba walintifa'u bihi intifa'an shar'iyya daga cikin sharaɗin abinda ake kulla ciniki a kai ya zamanto za a iya amfani da shi amfani da shari'a ta yadda da shi wato zai amfani da shari'a ta yadda da shi fala ya juzu muharramin akli Dan haka abinda cinsa ya haramta bai halatta ba bai halatta ɗaya da shi ga wanda za su ci shi ba kalsarati kamar doki a matsabar malikiya ke a matsabar malikiya doki muharram al ne. amma a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da da halaccin cin doki kamar yadda yake ne matsabar sauran malamai musamman shafi'iyya mashuki ne suka shahar da kauli na halaccin sa ba a matsabar malikiya inda wannan zai yi ya zama to misali wal da kuma alfadari alfadari shi kam a shi alfadari cinsa haramun ne domin jinsi na a jaki wal ima da jakin gida shi jakin gida da likifa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam naha an lukumil khumurin ahliya hadisin sayyidina ali ranar haibar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin naman jaki na gida to kaga shin eh, namun jaki ana iya amfani da shi ko a ci amma amfanin shari'a ta yi wannan amfanin ko ba ta yarda da shi ba ba ta yarda ba tun da bai halitta ba da amma ga mutane suna cin akwai mutane da ke cin jaki kama ya halatta su sai da jaki a kai kasar iyamurai inda suke cin jaki eh na, ya halatta ba eh بعد فيها حالة تقريبا شو بقى شو جندا قالوا الدماني شو بس ايه بحالتها كثير بس بحالتها كثير بقى سماها لك كثير مش دمت خلص يا حالتها كثير جدا جدا هو بقى تبقى كو طب لو وين يجي ارمي يا نتيجه كده يا سيدي يا خواص يلو زيت sharfi ne sai ka yi tafsir da ke hakki za ka ko hawa za ka eh eh shi ne to ai shi ne to tun da kifin su a wajen su halal ne kuma kai mallakar ya halatta sabanin giya ba giya ba ta ga giya a wajen su ya halatta titinikin ta tsakanin su da juna ko idan kafiri ya sayar ma da kafiri giya ya halatta har ma sai mu karɓi haraji a kai kamar yadda eh, sai na umar yake cewa wulluhun bai'aha thumma khudu minha thumma khudu min thamaniha al-ushr ku sanya su su sayar in sun sayar ku karɓi harajin ushiri daga wajen ku mutum na baitul mal tunda za a karɓi daga duk ahalin zimma da yake za a karɓi ushiri daga wajen ka kai kashi cikin goma tunda su ciniki tsakanin ya halatta amma kai musulmi ba za ka ce to bari in je in cinikin giya a kasar a kasar da ba na musulmi ba in je su sayar musu da giya tunda su ya halatta su sai giya wannan ya halatta saboda da halatta ka cinikin giya ba da halatta ka mallake ta ba kai musulmi da halatta ka mallake ta ba amma da ya halatta ka mallake shi da ba ya halatta ka mallake shi ya halatta ka sayar da shi ga wanda zai mallake shi sawa'un wajen ci ko wajen amfani da shi saboda akwai bambanci akan wannan saboda kana na faro amma wannan ƙa'idar al'intifa ya to cewar wanda yake za a yi amfani da shi intifa a shari'ar to don haka sai malam yake a waɗannan guda uku abin da ya haramta a cikin shi jaki a da alfagari da jaki bai halatta a sayar da su ba idan sharafa alal maut idan kowanne daga cikin su ya zo gab da mutuwa yana gab da mutuwa ka san ba shi da wani amfani sai dai ki ba shi da wani amfani sai dai ki to bai halatta ke cinikin sa ba to a sukan kawo wani misali na wajen al'intifa din nan a al'intifa al-shar'iyyah suna kawo misali da jini da sayar da kayan molo kayan kiɗa kayan kiɗa suna da amfani ko ba suna amfani eh na rafi ba da amfani da sunan ku ana sayar da su da kima ba da amfani daidai amfanin su amfani ne wanda shari'a ba ta yi da shi ba yana da amfani ai sai ka ce mun yana da amfani amma amfanin shari'a ba ta da shi ba kai mu a wajen mu musulmi ba shi da amfani domin amfanin sa shari'a ba ta da shi ba hmm? al-ma'dumu shar'an kal ma'dumu hissan kaida ta malamin dukkan abin da yake babu shi a shari'a to dangar a hissi ma babu shi to raka idan abu ba shi da amfani a shari'a to ba shi ma da amfani a hakika to amma suna tsayyada wannan domin saboda zai iya zama tuwa amfani ga wani wanda yake shi ba a kallafa masa bin furu'u shari'a ba kamar wanda yake ba musulmi ba to saboda haka suna kawo wannan misali da alatul lahawi kayan a lahau kayan wadi kayan kiɗa jita da sauransu wanda ga musulmi ya biya sai ga musulmi ya biya ya buɗe kantina sai da kayan kayan kiɗa kayan jita wannan ne Eh, to ai musulmi ma ya halatta ya mallake shi ya halatta ya mallake shi ba tunda ba ta da amfani wanda yake amfani da kira zai da shi ya halatta ya mallake shi inda da halatta ya mallake shi ba da halatta ya sayar da shi ba wa adamu nahiyun warada fi ainihi daga sharadi na uku kuma ya zamanto babu wato hani wanda ya zo a kan ainihin abin wato abin da ainihin sahani ya zo a kan aiki aikinsa Bala ya juzu bai ulkan don haka cinikin kare bai halarta ba tunda an hana ainihin kare na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an kaman kalbi wasu nau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana farashin kare da farashin mage tumunin kare da tumunin mage ka sayar da kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin domin a a saboda shi kare ainihin sa aka hana wato aiki cikin sa da shi bisa wannan hadisi zahirin wannan hadisi to amma malikiya kaulin sukunun daga cikin manya-manyan malaman malikiya shine ya ya halitta mutum ya sai a wato ya sai kare ya sayar da kare wanda yake aka hore shi domin gadi na gida har yana cewa ga maliku ya ga abin da saboda maganar maliku har ya mutu shi ne kan da halatta a sai da kare ba ce da maliku ya ga abin da barayi suke a wannan zamanin namu da ya ce hadda musa ma ya halatta a sayar da to waɗansu malamai sai suka ce dukkan da aka ba da izinin a mallake shi wanda karnuka ne aka ba da izinin a mallake su karan gadi da karan farauta da karan kiwo karan gadi ne ba karan gadi aka ce ba karan gadi gona eh. illa kalba saidin aw mashiyatin aw illa aw kalba mashiyatin aw kalba har har ake ce ma abu huraira inna abu huraira kana ba har ma'abucin wato manomi ne wato yana nuna cewa ba mamaki in ya rike wannan hadisi saboda abu ne wanda ya shafi tun da manomi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da izinin yace duk wanda ya rike kare in ba wannan ba to ana yanke masa kashi babban na da kullum shine kalan da yake karen kiwo da karen farauta da karen gadin gona to saboda ka duk wanda yake kuma abin da zai tabbatar da gadin dukiya sai yi kiyasi a kansa kamar gadin gida karen kiwo ne wanda ake sanya shi ya rinka koran yana tare da shanu ya rinka koran shanun da ba cikin garkensu ba ba ya kori kura ba ba ya kori kura ba na to amma kuma sai wannan sai dai a bisa tawi ne to ya zafi da in suka ce ya halatta ya zafi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ma an sama kalbi ya hana sai a wata farashin gare to zai ce wannan amu ne uri da bikin hawa kare din da ake nufi karen da yake ba haram ba halatta mutum ya mallake shi ba to wannan a kun ga sharaɗi na uku kenan wal qudratu ala taslimihi da iko akan mutum ya bayar da abin fala yajuzu bai'ul abi bai halatta ka sayar da abin da yake wanda yake ya gudu ba kamar ka ce raƙumi na wanda wanda ya bata jiya a kasuwa aka neme shi aka rafa to ka zo mai cinikin ka ina yake ai ya gudu duk wanda ka sami shi jiya na yi. ko kuma mota ta da aka sace a zo ai cinikin ka to kaga baka da iko baka da kudura akan alaƙa kilimi menene dalilin da yasa aka tafinta wannan domin idan ka sai abu ka sayar maganin abu bayan ba ka da ikon ka karɓa da wani haƙƙi ka ci dukiyarsa ba ka da ikon ka baki wannan abu an sake mata ba ka da ikon ka baki wannan shi ake ce ma bai ulbara akwai garar a ciki algarar shine abin da yake kai ba za ka ci riba ba sai wani yayi asara shi ba ta nufi ai kowa riba yake samu ko me sai ya samu riba me sayarwa ya samu riba to bai ulgarar Shi ne ba zai yi wa samu riba ba sai in kai ne ka sai dai in zan doki hancin kai za ka yi asara kamar wannan in sayar maka abu bayan bayan da ikon baka ni na ci kuɗin ka kai kuma ka zauna kana jiran tsammani za ka samu ko ba za ka samu ba kai asara ko ba kai asara da wani ake aka ci kuɗin kamar yadda a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bima ya akudu ahadukum mala akhihi bi ghayri haqq da wani haƙƙi za ka da wani dalili za ka ci ɗayan ku zai ci duke san wanda ba tare da haƙƙi ba so ra ya daga cikin aklul mali bil batil kuma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin algarar dalilin sai daga cikin surar algarar shi abinda baka da ikon ka baka da ikon ka sallama shi ga wanda ka saya daga hannunka wal ba'ir sharif haka zalika wal ba'ir sharif haka raƙuni wanda yake ya gudu wasu samaki fil ma da kifi a cikin ruwa ka zo ku samu tsuntsu ka ce to gashi nan za mu shiga abin za mu shiga abin za mu shiga cikin teku za mu shiga cikin kogi saboda haka mai ciniki ga abin da na kamo a nawa za ta bani a ciniki kaf cewa to za ka je ka shiga da ka tafi da safe za ka dawo da yamma duk abin da na kamo ga baki daya na sai aka na ka gani kifi a roke kenan wataƙila ya je dawo bai samu komai ba wataƙila kuma ya samu in ya samu din ya ga kan cewa abin da ya samu ya fi abin da ya karɓa ka gani ɗaya eh, dai ba zai samu riba ba ɗaya ba zai samu amfani ba sai idan bai yayi asara eh kuma rubutun misali sun san abin da da amma ba abin shi ba ba ga abin ba a aya sai jahala jahala tana kawo zarra za a ana rigima ko ba za a rigima ba a cikin wannan ba su shi ne ai abin da ya sa aka hana da jikin da dalilan da aka hana bai ulzarar an niza rigima amma idan wato ba kowane zarar ne shari'a ta haramta shi ba sai zarar da ba yadda za a yi dole ka kalli shi الغرر اللي تفاحش الغرر والدي كمي فنمي يأوش إياكاشين شريعة هذا ينزل يعني كبر على المثال كده ذاك في الجداء وكما كده كتي أي ما كفا آه، آه، أي كده كتي ذاك في الجداء بكتن يا تكون جلكم فاونديشن من هذا تيو فاونديشن من أي ألبوس أما إن أكتب دولة يا أي شاب أنت أبو كفاف sannan za a iya halatta wannan cinikin saboda akwai jahala ba a san ainihin wato ingancin foundation inda ake ba zai iya yiwa a kan wannan ko zai iya yiwa ba amma zai iya yiwa yana da wahala a wannan zamani to shari'a ta kyale wannan da haka malaman fito suke kawo misali daga cikin algarar wanda yake shari'a ta yi da shi shine kamar foundation da ake na gini wanda ba a san shi ba na ne sayarwar wala ne sai ya sani to babu laifi akan wannan wannan zarar wato algarar yasir wanda yake mai sauki wanda ba zai kai ya zuwa jirgima ba babu laifi a cikin wal ilmu bi kullin min as-samani wal musman da kuma ka san dukkan abin da yake farashi da abin da kuma zaka saya saboda ka dole ka san abu in ba san shi ba fal jahlu bihima rashin sanin kuɗin auki a hadihima ko rashin sanin ɗaya daga cikin ko kuɗin ko abin sayarwar mokufail mai ɓata ciniki ne mislu an yi shari bi zinati hajarin majhuli kamar mutum ka sayar ka sai abu da wato nauyin wani a dutse wanda yake dutsen kamar murjani wanda yake ba a san nauyinsa ba ka ce wannan abinda dinna abin nan na kai buhun nan na masarar nan da wannan da wannan murjani amma ban san nauyin murjani ba ban san kuma kimarsa ba ko kuma yake idan kai ka je ka bincika za ka gano kimarsa kai baka san kimar ba shi bai san kimar ba wannan bai halatta kaga abin da zaka sayar shi sananne ne ya ce buhu na alkama to wannan bai halatta ba wa turabu sawabi ko kuma ka ce wato sharar masu a wato masu gursimeti abinda suka masu aikin dinari da azurfa turbayar da abin da ya sau da abin ya fada ciki in aka zo aka in aka zo aka kale aka kale za a samu zinari a ciki zinari a wanda aka tara zai iya zaman towa zinariya mai yawa ne ke to abin da yake cikin hannuna na wannan tsakanin da yake da zinari da shi ne ka sayar mun da wato kwano ɗaya na masara alal misali baka san iyakacin abin da ke cikin hannun naka ba idan an ji an auna dinaran nan nawa zai kai to kaga saboda jahala wannan bai halarta ba duk wannan ne yasa aka hana jahala saboda akwai zarar domin baka sani ba dole ɗayan ku zai ci ɗayan ku zai samu ganima ɗayan ku kuma zai samu wato a asara al-gunmi a gunmi bi tsurmika wato zan samu riba idan kai kayi asara to duk wani ya daga cikin sharuɗai da aka sanya na asaman wal musman mun karanta sharuɗan nan guda biyar insha Allah darasi mai zuwa za mu muraja'a وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم more الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه a tambaya ta farko wannan yake cin shaku man shanu da ayaba ko shaku nonon shanu da madara algus ne algus abin da yake mutumin da ya zo saya man shanu ya zo saya ko kuwa shaku da man shanu da ayaba man shanu ya zo saya saboda abin da ka sanya a sai dai ka gaya masa to an shaku da ayaba in ka in baka faɗa ba kai algus haka zalika cakuɗa man shanu da madara shi ma algus ne duk abin da yake zai zama to kayan gari a ɗan uwanka wannan algus ne yau na kamar mota ne cin ruwa oke eh kamar mota ne eh, a koyi aibin mota ba shin ana iya warware cinikin da aka koyi aibinsa idan mai sayan ya gano daga baya kamar sayan mota ciki yi ce mota ciki eh in da shan ruwa haka ake kai mata mota ciki oho na eh ciniki wanda yake aka ɓoye ka a wanda ya saya idan ya gano aibin yana da siyar za a warware shi yana da zaɓi in ma a warware ya mayar a ba shi kuɗin idan kuma wani abu ya faru wani sabon aiki ya zo sai a kaddara motar ba tare da wannan aibin ba shine kudinta da ya kama sana a kaddara motar yanzu da take da wannan aibin sai a bambanci sai a cire wannan kimar aibin sai a bashi na kimata a sai a bashi balance saboda adalci na shari'a zaɓi ɗaya kenan zaɓi na biyu a ce a ƙaddara motar nan da lafiya take ba ta da aiki nawa za a ce miliyan ta, sai a kira kuma ƙwararru sanannu a samu shi da mutum biyu wanda yake amintattu wuri biyu za a kai a ce to ga motar nan nawa ce kimata ta inda ba ta da aibinta na saya amma aya ta daina ta da aibi tana shan ruwa ya fi ke wannan mutum da na in ya za ta yi miliyan ta amma yanzu da tana shan ruwa aka sai da ita to ai gaskiya ba ta fi dubu ɗari takwas ba sai a je wajen wani shi kuma ya ce dubu ɗari bakwai da hamsin to sai a duba tsakatsaki dubu ɗari takwas da dubu ɗari bakwai da hamsin in aka haɗa kaga sai a haɗe a kan 775 ya ce to kimarta 775 shi kuma nawa ya bayar ya ba da 900 nawa ne bambancin ya ce na bambancin ga shi 125 ya ce to in kana so ka rike mota ya mayar maka 125 an fahimta wannan shine shine shine sai a bashi abin da ake cewa hukunci a al-hukmu bil arsh wato shine kimar aibi abin da ya kawaya na aibin sai a bashi domin wannan haƙƙin sun yana da zaɓi shi ne asalin wannan hadisin al-musarra man ishtara shatan muhaqqalatan fa huwa bi khairun nadarain in sha'a raddaha wa radda ma'aha sa'an min samar a duk wanda ya sai wato akuya wanda aka cika hansarsa a san mutane haka suke sai a rika akuya a kyale ta kita ta nonon nata sai a je a sayar ma kana ganin nono ta cika da hansa sai ka ce a wannan mai nono ce sai ka saya in ka saya ka je ka tatsa ka tatsa yau ka gama tatsa gobe ka zo ka za ka tatsa sai ga babu wannan hansa to in wanda duk ya sayi wannan to fa wa hairin khairin nabarai in yana so ya rike a haka in kuma yana so ya mayar da ita a ba shi kudinsa amma kuma wa da ma'a sa'an min sam ya mayar da sa'i guda ɗaya na dabino me yasa aka ce mayar da sa'i na dabino ya amfana da nonon kuma nonon da ya amfana ta yiwu ya zama to wanda yake yana cikin zamanin sa ne bayan ya riga ya ta sai kuma ya zama wani juz'in kuma yana cikin zamanin shi alba'i'u nasa ne Na ne wanda aka rike tuntun ya ki wanda ya tsaya domin ya yi domin ya yi a ya yi aljusu to amma haka da aka ce yi hukunci da kan cewa an rabbi bin mifi la barara wa la duk aibin ne da gaske saboda haka mutum da yana da zaɓi kuma wata khairin nazarin mutum ne ya ajiye karya da kare suke masa gadi to idan suka haihu zai iya sayar da 'ya'yan nasu ya yi amfani da kuɗin ai eh, idan ba wanda yake an koya masa bane zai yi gadi kuma za ka sayar da shi ga wanda zai gadi a kuma wanda suke halatta din sun sanya wannan sharaɗin sai an koya masa gadi kuma a sayar da shi ga wanda zai gadi amma kawai a gan kawai sun haihu kawai sun sami ya'ya shi kenan ko muka ce ka zama to sana'a ta cikin kare wannan bai halatta ba kuma kada mu manta ba zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yakan cewa farashin kare din nan haramun hmm? naha an samanin kal ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda ka kuma wanda suka haram wanda suka halarta din fi abyaq al ahwal duk abin da yake aka halarta shi an takura shi to bai kamata ka ba tare da kan cewa wani ta yi kaulin nasu ba shine ba shine rajibi ba domin sauran malamai sun saba musu wanda kuma suka yi riko da zahirin hadisi in babu wani mujibi na wato ka sarrafar da hadisi daga zahirinsa in ba da wani hadisin wanda yake halarta ba wato akwai abin nan akwai tsoro a cikin wannan da haka shi kansa kaunin malikiya da suka halarta din sun halarta shi ne a cikin takurarren sura na tsananin bukata saboda wanda ake mutu wannan izini din na jinsin karnuka guda uku kuma sai an koya musu yin wannan amma dan sun haihu kawai dan eh, wato a yan karya da yau aka haife ta sai kuma kace za ka je kai sayar da ita dan ka samu ka ci wannan kuɗin kada ka ci wannan kuɗin to wannan yayi tambaya da turanci ne uh, with due regard to you, sir, please justify this case, this case of transaction for me. I bought goods to retail, while the owner of the goods escalated the price for me. I paid while I found myself in situation of loss. The goods bought. Can I refund or take it back to the wholesaler to recover my money back? a wannan yace wai ya je ya sai kaya ne domin shi ma ya sayar da shi ya je wajen wanda ke sayar da kaya dila ne sai ga ya sayar masa amma ya tsula masa kuɗi masu yawa yanzu ya samu kansa a cikin hasara ya zai sayar da su ya kasa sayarwa saboda an tsula masa kuɗi yanzu ya halatta ya mayar da kayan a dawo masa da kuɗinsa to gaskiya kana da sai idan ka idan akwai abin da ake kira siyarun gabin wato zaɓi na wanda ake masa kamun ga na'am ko baya jin hausa wanda ya tambaya yana jin hausa abu abdullahi ibrahim to Eh, to shi kenan eh, saboda haka a wannan akwai abin da kake mai yarun gabu zaɓi na wanda ake makamun za shi ne wanda aka biya aka kula masa kuɗi to waɗansu malamai suna cewa idan aka idan kuɗin ya fi sulufi in aka ɗora masa a ji alal misali abin ana sayar da shi dubu ana sayar da shi a dubu ɗaya sai aka ce a ci sayar masa dubu ɗaya da ɗari hudu aka sa a ƙara har sama da sulusi to wannan yana da zaɓin ya yaron zama ya ce ya je ya duba kasuwa an ƙara masa har sama da sulusi don haka yana da zaɓi ya mayar da abin a dawo masa da kuɗinsa to siyarun gabr mutlaƙan ne ko kusa idan mutum ya san ya kifke wannan sharafin sai idan mutum ya ki siya ne saboda akwai akwai wani mutum da a madina kullum ya kasuwanci sai an ji kaji ya yi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai kuka sai ya ce izastar ta ta fa kullu silaba yake in ka je za ka yi ciniki da ke to babu ha'inci wato babu yaudara ba a yaudare babu kamun da ba dukan hanci idan ka idan ka ko ka koma kasuwa ta kan cewar ba a ga an cuce ka to sai ka je a warware wannan ciniki to khiyar al-ghadab sai ka shakkanta shi ne ko ka ba sai ka shakkanta shi ba idan aka tsaya aka duba wato ruhin shari'a na tsara haƙƙi ko ba a shakkanta ba idan ya zamanto akwai cuta a ciki an tsula maka kuɗi fiye da kima ba inda ake sai da abu akan haka akan kasuwa kamar wannan ya zama to asara to wannan kana da haƙƙin ka koma sai riko da da sabar to amma wannan dole sai shari'a ta shigo ciki domin zai iya cewa in ba ki da tsoron Allah ki bai yarda ba to da ka sai dai alƙali ne zai karɓar maka haƙƙin alƙali zai iya hukunci ya ce wannan an yi maka an cice ka saboda an sula maka kuɗi fiye da yanda yake a cikin kasuwa da haka kana da haƙƙin a yi maka siyarun zabin sai kai riko da siyarun zabin a warware kinki a dawo maka da kuɗin ka eh to ai ya ce ya biya ya ce ya biya malam musa ya ce i paid while i found myself in situation of love ya biya saboda haka ba ba cinikin bashi ne ciniki ne kuɗi hannu amma aka sa aka tsula mata kuɗi na'am ya halatta ba mun karanta a ah, akwai yaya aka yi ah, bai san bai ambace shi ba yana daga cikin sharuɗan yana daga cikin waɗanda bai ambata ba daga cikin sharuɗan abin da ake ciniki dole ne mutum da za ka cinikinsa ta zama zuwa abin kamar nake shi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin hakim ibn hizam ya ce la tabiq ma laysa indak kada ka sayar da abin da baya wajen abin da baka mallake shi ba ka kullace ciniki da mutum bayan ba su da hmm, wannan bai halarta ba idan ka ci wannan ciniki din ka saba ma Allah ka ci haramu saboda ka yanda mutane suke yi a ka kulla ciniki bayan ba ka da abu hmm? wannan bida wannan haramun ne sai dai ka ce ba ni shi a kantina amma in kana so a barin yi maka ka wuce ke ka zama to ya wuce ta kake ka wuce ta da su maka in ya yadda shi kenan in kuma yake ka zo ka kai ni wajen da ake sayarwa ne yace to zan kai ka kai kuma ka hada ba kai kuma ka ga wakilci ka taimaka mutum dan ka kai mutum customer ko shi kuma da kai customer ya tsora maka kuɗi dan ya dan baka hmm? da wannan tun da ya yi da wakilci shi ya yi ya ta ta kan ka kai shi wajen to wannan abin da ka fiya halatta a gare na ko da a ya wuce ta ne ai ya wuce ta ya ce ka kai ni inda ake sayarwa zan ce inda ake sayarwa ki doke ni inda ake sayarwa a don Allah a kwanan baya a cikin hudu ba kana cewa addu'a ba ta canza kaddara sai dai hakuri kuma na ji hadisin Salman al-Farisi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu abin da yake a mayar da kaddara Allah sai dai addu'a kuma babu abin da yake tsara tsawon rai sai dai aikin alheri shine muke son dan Allah a yi mana karin bayani in na faɗa ka a cikin hudu ba cewa addu'a ba ta canza kaddara to a wannan kuskure ne eh, tun da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa da akwai abin da yake riga kaddara addu'a ce wannan hadisi ne salman hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi ko da Allah ya kaddara abu da addu'a sai ga Allah madaukakin sarki ya kawar da shi tunda yamku Allahu ma yasha'u wa yufti Allah yana shafe abin da yake kuma ya tabbatar abu wanda yake mala'iku sun rubuta shi a cikin yana da cikin mafudu amma a wawahul Allah ya san cewa za ka yi addu'a kuma zai shafe wannan saboda haka wannan a ina faɗi wannan a cikin duk ba kuskure na eh, eh, ya ya faɗa a cikin hudumar eh to ina dai na fanta abin na eh shi ne na mutum ne ya tashi daga barci sai ya yi sai ya yi miƙa ko kuma ya yi aiki ya gaji sai ya yi miƙa wani tasbihi zai yi gaskiya ban san tasbihin da ake lokacin miƙa ba a cikin azkar yau yau laila ban san amma dai daga mutum ya tashi daga barci abin da ake so yayi shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim allahumma salli to in yayi wannan tare da mikar ko bayan mikar ko kafin mikar inda ya farka daga bacci wannan shine dai wanda na sani amma ban ah, san wani hadisi da yace idan mutum ya yi miƙa daga bacci zai yi ba don cewa a man ta'ara min lai wanda ya farka da tsakar dare ya wannan addu'a in yi addu'a Allah zai karba in ya tashi yayi alwala sallah Allah zai karba sallar sa Na kinikin shara eh shara ai ba na'am eh eh ana sayar wato a sayar da wannan sharar ai shi ne to ai da ba na jasa ba ce ita a kan kanta sai dai ta kunshi na jasa akwai dai abin da yake nan da jasa a ciki to amma kamar yadda aka ce a tabi tabi tun da juzi'i ne wanda yake mai bi sauran abubuwan da ke ciki ya sanya abin ana kiransa bola shara to wannan babu laifi tunda ba ainihin jasa ba ne ba mutane najasa na'am hukuncin eh irin wanda za a rinka buga kararrawa uh-huh. eh. hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. a ya halatta ai ne kai ne a inda da yardarka shi ba kuma ya yarda kai ka karya farashi saboda duk ribar da samu ka gama samu to saboda haka wannan babu laifi na'am na'am na'am يا يا مكانا ها يا فيا اوجن يا فيا اوجن ديلا ني اوجن مي سيردا اوجن اوجن مي سيرد ديلا ديلا مي سيرد ساري هو يا

a inda a fahimta ta tsawakun yana sani yana sani ko ba shi da sani idan dai aka yi masa zabnu aka yi masa kamunga aka doki hancinta yana da ko ya ko sahi idan bai sani ba ya yi tafsiri kan kansa amma zahirin wannan hadisin rashin sanin nasa ya ɗaya daga cikin abin da yake zai baki daji bima ya akudu mala bima ya akudu ahadukum mala akhihi bi ghayriha haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda da wani haƙƙi za ta mutum zai ci duke san uwansa ba tare da haƙƙi wannan shi ne zahiri wanda yake aka aka aka tuce shi aka tsula masa kuɗi fiye da yanda yake da kimar ba a cikin kasuwa a to wannan yana da siya to sai ku hakuri sai sati mai zuwa insha Allah subhanakallahu wa bihamdika nashhadu da Allah ila illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk